yaye na ɗarme ma wasu mata kai wani irin kallo ne masu ilimi ke ma wannan al'amarin yayi wani suna ne da muke amfani da shi wani lokaci tunda wasu suna cewa in an cire yaro ne daga nonon uwa alhali yanzu sabon tsarin da muke son yi shine ci gaba da shayar da yaro nono akalla har watanni 24 ma'ana in yaro yana son shan nono har watanni 26 mun ga yaro da ke shan nono har shekaru uku yara suna zama masu ilimi wayayyu kuma tunda a shekaru uku kana shayar da nono za ku ga yana sha yana jan hancin uwarsa yana taba idanuwan uwarsa ko kuma yana taba gashinta kuma lokaci ne da uwa da ɗanta suke wasa tare duk yadda aka yi yaron shi da kanshi yake barin nono shin in bayan watanni 24 yaron na bukatar ya ci gaba da shan nono menene abun yi in gaskiya uwa ta san ɗanta yana cikin ƙoshin lahiya bayan watanni 24 tana iya cire shi a hankali ma'ana in yaron yana shan nono sahi da maraice tana iya tsaida na daren a hankali amma fa sai yaron yana da shekaru biyu kenan watanni ashirin da hudu har zuwa lokacin da za ta yaye shi. Idan mace ta samu ciki a wannan lokacin ya ne kamata ta ci gaba da ciyar da yaron. Mun ga uwaye da ke ɗauke da juna biyu kuma suka ci gaba da shayar da ɗansu nono. Yana nuna cewa sabon ciki bai hana uwa shayar da ɗanta nono. sabanin yadda ake faɗi cikin al'adunmu. Kwarai kuwa ya sha bamban da abin da ake cewa ana cewa lalataccen nono ne yana sa yaro ya yi zawo a'a yaro yana iya ci gaba da shan nono mun ga uwayen da suka ci gaba da shayar da yaransu nono har lokacin haifuwarsu kuma in wanda ke shan nono ya ga sabon jariri shi da kanshi yake yaye kanshi kenan bai kai ba sai an yaye yaro wai dan uwa tana ɗauke da juna biyu.